This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 31 da wurare biyu a kan mita 49 da mita 60 da kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango. Hakanan kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad. Ko kuma ku saurare mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraran mu Assalamu alaikum ta kuti Halima Jimro da wannan sahiyar Lahadi ke watan kun tashi lahiya. To kai tsaye dai bayan labaran duniya za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda nake gabatarwa sannan kuma ku ji ra'ayi daga bakin mai shi to amma da farko ga labaran duniyar. Assalamu alaikum masu ga labaran mai karantawa Jummai Alli. hukumomi a magajishu babban birnin kasar somaliya sun ce wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun harbe wani dan majalisar wakilan kasar mai suna mustapha muhammad abdullahi a yayin da yake fita daga masallaci a jiya asabar takwarorin aikin sa da shaidun gani da ido sun ce an yi ta harbin mustapha muhammad abdullahi kuma ya mutu ne a yayin da ake kai shi wata asibiti. 'yan bindigan dai sun arce kuma babu kungiyar da ta bugi kirji ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin an bayyana cewa shi dan majalisar da aka kashe surukin tsohon shugaban kasar ne sharif sheikh ahmad wanda a farkon wannan wata ya ajiye ragamar mulki wanda ya gaje shi shugaba hassan sheikh mahmud ya tsallaka rijiya da baya a ranar 12 ga wannan wata lokacin da wasu 'yan harin kunar bakin wake suka hauna otal ɗin da yake gabatar da jawabi ƙungiyar 'yan yakin sa kai ta al-shabab ta ce ita ke da alhakin kai wancan harin da kuma tagwayen harin da aka kai a ranar alhamis da ya kashe akalla mutane goma sha biyar a wani shagon cin abinci a birnin na mogadishu hukumomin kasar libya sun kwace sansanonin 'yan yakin sa kai a birnin benghazi da ke gabashin kasar bayan tarzomar da aka yi wadda ta zama sanadin mutuwar mutane goma sha ɗaya da na fiye da mutum sittin. arangamar da aka yi a harabar headquarter 'yan yakin sa kan jihadin kungiyar ansal al-sharia ta biyo bayan zanga-zangar da aka yi a ranar juma'a lokacin da dubban 'yan kasar libya din suka yi jerin gwano a titunan birnin bangazi suna buƙatar cewa sai lalle a wargaza ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai masu zanga-zangar sun fatattaki 'yan yakin sa kan kungiyar ansal al-shari'a daga su suka kuma kwace sansanonin wasu 'yan yakin sa kai abin nan bengazin an danganta kungiyar ansar al-shari'a da harin da ya kashe ma'aikatan jakadancin amurka guda hudu a makon jiya ciki har da jakadan amurka a libya kungiyar da ta musunta wannan zargi jiya asabar amurka ta ce nuna fushin da aka yi akan 'yan yakin sa kai a bangazi wata alama ce cewa ba a shirye 'yan libya suke su bar masu ra'ayin rikau su kanan ne harkokin siyasar kasar ba an dai kashe ma'aikatan jakadancin amurka ne a lokacin da aka yi tarzoma nuna bacin rai dangane da bidiyon wulakanta addinin musulunci da aka wallafa a nan amurka jiya asabar an ci gaba da yin zanga-zanga a kasashen musulmi da wasu kasashe dangane da bidiyon wulakanta addinin musuluncin da aka sa a yanar gizo a daka babban birnin kasar bangladesh akalla mutane goma ne suka ji rauni a gamomin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga jama'an tsaro sun harba barkonin tsohuwa kuma suka yi amfani da kulakensu domin tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka yi ta jifa da duwatsu a zaman wani bangare na kwancen kungiyoyin addinin musulunci da dama tirin gani da ido sun ce masu zanga-zangar sun kona motoci ciki har da wata motar 'yan sanda an kama wasu masu zanga-zanga ita dai wannan kungiya ta kawance da ta jagoranci zanga-zangar ta kuma buƙaci a ƙarin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar a yau lahadi domin nuna ɓacin rai ga hoton bidiyon wulaƙanta addinin musuluncin da aka sa a yanar gizo. a can kasar pakistan kuma wani jami'in gwamnatin kasar ya ba da sanarwar ta yin ba da tukwicin dala dubu ɗari ga wanda duk ya kashe wanda ya wallafa bidiyon jami'in na gwamnatin pakistan ya yi kira ga kungiyoyin alka'ida da taliban da su taimaka wajen farauto wanda mutumin domin a kashe shi fiye da mutane dubu ɗaya ne suka yi gangami jiya a asabar a islamabad babban birnin kasar pakistan suna buƙatar a hukunta wanda ya wallafa bidiyon A Najeriya ma dubban mutane ne suka yi ca a titunan birnin Kano. Masu zanga-zanga sun yi jerin gwano suka doshi fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. A can kasar Jamus ma fiye da mutane dubu ne suka yi jerin gwanon lumana na nuna bacin ransu a birnin dartmouth da ke yammacin kasar. Da waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. daga cikin sananniyar cibiyar adana kayayyakin tarihi a duniya da ke birnin paris ƙasar faransa da ake kira da louvre ta bude wani bangare na cibiyar domin adana kayayyakin tarihin addinin musulunci jiya asabar cibiyar ta louvre ta bude dakin da ya kunshi dubban kayayyakin tarihin addinin musulunci tun daga ƙarni na bakwai zuwa ƙarni na tara kayayyakin tarihin sun fito ne daga sassa daban-daban na duniya Bangaren ya kunshi kimamin kayayyakin tarihi dubu uku. Tsara wannan bangare ko kuma ɗaki ya haddasa cece ku tun da farko. An yi akalla shekaru goma ana gina wannan bangare da taimakon kuɗi daga gwamnatin Faransa da kuma gudunmawa daga kasashen Saudi Arabia da Oman da Morocco da Kuwait da kuma Azerbaijan. An buɗe wannan sashe na adana kayayyakin addinin Musulunci ne a daidai lokacin da zaman tankiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba yake ƙara yin ƙamari jami'an cibiyar sun bayyana fatar wannan wuri da aka buɗe zai zama tamkar gada tsakanin al'adun biyu ya sa a ƙara fahimtar juna tsakanin gabashi da kuma yammaci sojojin gwamnati da mayakan masu hamayya sun yi mummunar ba ta kashi a duk faɗin ƙasar siriya a jiya asabar a yayin da ƙungiyar 'yan tawaye 'yantar da siriya da ake cewa Free Syrian Army da Turanci da ba da sanarwar cewa za ta ɗauke ta daga ƙasar Turkiyya zuwa Syria. Masu gwagwarmaya sun ce an kashe akalla mutane 25 a lokacin da jama'an tsaro suka yi wa wuraren da suka auna da gudan wuta. A ranar Juma'a jaridar Al-Ahram Al-Arabiya wata jaridar ƙasar Masar da ake buga mako-mako ta wallafa hira da shugaba Bashar al na Syria. yana mai faɗin cewa mayakan 'yan tawaye ba za su taɓa samun nasara a fafatawa da suke yi da gwamnatinsa ba. A wani labarin kuma, kafofin yada labarun Turkiyya sun ba da rahoton cewa gwamnatin kasar ta tura motocin soja zuwa kan iyakarta da Siriya a saboda mummunar fafatawa da ake yi a yankin. Haka kuma kasar Lebanon ta faɗi cewa 'yan yakin sa kan Siriya sun kai wa wani sansanin sojan Lebanon da ke kusa da kan iyakar kasar hari a ranar Juma'a da daddare. Jama'an Lebanon sun ce babu wanda ya jikkata. Bai ɗaya majalisar dattijan Amurka ta yi na'am da wani ƙudurin da ya ƙara jaddada yunkurin Amurka na hana Iran ƙera makaman nukiliya. jiya asabar wakilan majalisar dattijan amurka suka jefa ƙuri'a casa'in na amincewa ɗaya kuma na rashin amincewa akan wannan ƙudiri da suka ce kada a fassara shi a zaman tamkar ba da umarni ne na amfani da karfin soja ko kuma ayyana yaƙi a kan iran an ɗauki wannan shawara ce kwana ɗaya bayan da sanata joe lieberman shugaban kwamitin matakan tsaron gida na majalisar ya zargi iran da laifin ƙaddamar da hare-hare a kan dandalin yanar gizon manyan cibiyoyin kuɗin amurka cikin shekara ɗaya an dagula ayyukan dandalin yanar gizon jb morgan chase da bankin amurka da kuma citigroup joe lebanon ya faɗa wa gidan talabijin na c-span a ranar juma'a cewa ya yi imanin cewa rundunar juyin juya halin iran ta ce take dagula ayyukan dandalin yanar gizon waɗannan cibiyoyin kuɗin. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku wanda zan gabatar muku. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum yan rediyon Amurka. Mai magana bala na yashi, angon yashi na kwaja a Najeriya. Mun Allah ku bani tarihin shirin Tijjani. Wai shin menene bambancin ɗarika da Tijjaniya a wani shekara ta shigo Najeriya da Afirka da baki ɗaya. Na gode mai magana bala na yashi a angon yashi da kwaja Najeriya. To bala na yashe na unguwar yashi a lakwajen Najeriya idan kana kusa ƙara matsowa ka daɗa sauti, faɗuwa ta zo daidai da zama. Na miƙa wannan tambayar taka ga wakilinmu na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad. Shi kuma bai tsaya ko ina ba sai hadar shugaban ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya da kuma Afirka, Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم شيخم شيخ أحمد تجاني sharifi ne jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen Hassan dan Fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakansu ya fito daga daga Madina hijira ta da shekara 145 saboda fitinan da ta afku tsakanin su Ahlul Bait din da mutanen Baghdad wato Abu Ja'far al-Mansur ya zama kamar yaƙi ana neman su ana kashe su su jikokin manzon Allah to sai suka gudu gudun hijira kakansu ya bi ta misra ta libya algeria inda ya zauna aka haifi shehu tijjani radiyallahu anhu wato tsakanin fitan kakansa da aihuwarsa shekara dubu da shekara biyar shi dai shehu tijjani an haife shi hijira tana da shekara dubu da ɗari da hamsin hijira aka haifi shehu tijjani radiyallahu anhu shi shehu tijjani daga sunansa zuwa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu suna 26 ne shehu ahmad tijjani dan muhammad dan muhtar dan ahmad dan muhammad dan salim dan abul eid dan salim dan ahmad dan ahmad dan aliyu dan abdullahi dan abbas dan abdul jabbar dan idris dan idris har yanzu idris din kuma dan ishaq ishaq dan aliyu abidin rizun abin dan ahmad shi ahmad din shine farkon fitowa daga madina shi ahmad dan muhammad nafsu zakiya ne muhammad nafsu zakiya dan abdullahi al-kamil ne abdullahi al-kamil dan hasan na biyu ne hasan na biyu dan hasan na farko ne hasan na farko dan ali ibn abi talib ne daga fadimatu zahara yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarihin shautijani da salsalarsa kuma ya karbi rigarsa. kamun ya kai shekara bakwai ya haddace qur'ani gaba daya da ka shehu tijjani ya yi ta yawon neman karatu a cikin yawon neman karatunsa kamun ya haɗa shekara domin ya yi aure yana da shekara sha shida ne to iyayen ka rasu to daga nan sai ya kai shi yanzu ba zai zauna riƙe gida ba ba lokacin zama ba ne ya yi ta neman karatu sai kamun ya haɗa shekara ashirin da ɗaya na aihuwa aka nasa malamin da zai karantar da shi duk malamai ya bi karatunsu ya ji ba ku ba zama yake ba sai inda yake jin manyan malamai zai je ya same su haka daga nan sai ya koma wani gari ana ce tilmisana ya zauna a wurin ya zauna shekara goma sha bakwai a tilmisana daga nan sai ya niyan zuwa hajji zuwa hajjinsa shekara uku zuwa da dawowa abubuwa da yawa sun faru a hanyarsa to da kafa ne ya tafi da jirgin ruwa baya hajji ya gama ya wuce ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina daga ya dauko hanya ya dawo gida ya dawo gida shekara uku akan shekara talatin da shida to sai ya dawo ina nan sai ya kaura daga tilmisa ne kuma abu sangun a abu sangun inda ya shekara shekara goma sha shida to a nan ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuru-kuru wato karama ce kuru-kuru ya ba shi ɗariƙan nan da muke yi hijira tana da shekara shida wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi dariƙar ya bashi dariƙar yi lokacin ya ba shi istighfari ne da salatin annabi da lissafi to bayan shekara hudu sai ya ta masa da la ilaha illallah la illallah to nan dariƙar ita ke shi ita dariƙa ba wani abu ne sabo ba a'a wani abu ne na baiwa to daga nan sai shehu tijjani ya samu dariƙa sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi sallama to kamar inda zo tambayan sa na biyu kenan yace eh. yana so ya san bambancin dariƙa da kuma tijjaniya ma'anan dariƙa ai ba tijjaniya kaɗai ce dariƙa ba a'a ba nan ɗariƙa hanyar waliye hanyar zikirin Allah shi ake kiransa ɗariƙa akwai tijjaniya akwai ƙadiriya akwai shazaliya akwai nakshabandiya akwai nakshabandiyya su ɗari uku ne da goma sha uku ɗari un waliye to amma muhimmai a duniya su ne tijjaniya da ƙadiriya da waɗansu wanda suke sharkul ausar a misira da yanzu akwai ɗari wajen wanda suke aiki kullum in an yi maulidi za su yi taron shugabannin ɗariƙun wani za a samu ɗariƙa wajen sittin a misira to wannan ɗariƙa shi ita ke kiranta kowace ɗariƙa ɗariƙa ce kuma sai a ce in ta shehu tijjani ce tijjaniya in ta sidi abdulkadir a ce kadiriya in ta aliyu shazali sai a ce shazaliya to a ɗariƙa kenan ba bambanci tsakanin ɗariƙa da tijjaniya ɗariƙar tijjani ita ce ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar kadiriya ita ce ɗariƙar kadiriya to kaman wayannan waliyai da ka eh, zana eh. mana sunan su eh. a ɗari irin addu'o'i da suke yi da salati da suke yi ya sha bamban ne ko duk iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne amma dai duk gabaki ɗaya za ka samu kowace ɗariƙa tana da istighfari tana da salatin annabi tana da la'ila illallah kuma da addu'o'insu iri-iri kowanne waɗansu suna da yawa kamar misali shuniya a ɗariƙa ta sai an yanka maka salati dubu kaza kullum to saboda haka abun daban-daban misali kamar ministry ne a cikin gwamnati kowane ministry akwai abun da take kulawa haka ɗariƙun suke wajen waliyan shehu tijjani radiyallahu anhu ya karɓi wannan ɗariƙa a abu sangun jira tana shekara ɗari da tis'in da shida aka cika masa da la ilaha illallah bayan shekara ta cika hijira ta kai shekara dubu da ɗari biyu to wani asalin ɗariƙar tijjaniya kenan ya zo na a fas shekara goma ya kaura daga abu samu ne kuma fas shekara goma sha bakwai a nan ya rasu yanzu kabarinsa yana fas da masallacinsa wato akan danganta dukkan ɗariƙa ne da wanda yake ya assasa ta ta eh. ya za ake kira ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar ƙadiyya eh. a shi wannan ɗarika hmm. da yake na tijjaniya hmm. a najeriya hmm. da ma afirka kamar wajen lokaci ne ya shigo mana ɗarikar tijjaniya ta shigo najeriya alif da ɗari biyu da arba'in ta shigo najeriya wato shehu umar futi ya fara shigowa da ita wanda ya zauna a sokoto musamman ma da ya je hajji ya dawo ya zauna har sarki musulmi mamman ya ba shi sai aura ya shigo hira ta shekara ɗari da ɗari da eh, dubu da ɗari biyu da arba'in bayan rasuwan shehu ɗan hudu da shekara takwas bayan rasuwan shehu tijjani da shekara goma tijjani yanzu da tijjani a najeriya tana da shekara ɗari da tis'in da uku wato cikin shekara ɗari biyu shekara bakwai ne babu a shigowanta najeriya eh. kamun ta shahara domin mai tafiya ne ya zo yana tafiya yake bayarwa shine shehu umar foti akwai kuma madul mauludu fal kakan shehu hadi ya sadu da kakan su galadiman eh, adama ne yanzu dinnan ya bashi shi ɗariƙa a can gwandu duk da a lokaci tsakani ba nisa ne eh. sheik ahmadu tijjani matansa nawa ne kuma da 'ya'yansa nawa shi shehu tijjani duk gaba daya a duniya ya shekara tamanin a duniya amma duk aurensa sau uku ne ya yi aure yana da shekara goma sha shida ya rabu da matar ya tafi makaranta daga baya ya sai waɗansu 'yan mata guda biyu kwarakwarai sai ya yantar da su sai ya aure su su ne kaɗai ya rayu da su kuma ya rasu ya bar 'ya'ya guda biyu muhammadu habib da muhammadu kabir to zuriyarsa da yanzu ta wajen muhammadu habib din ne muhammadu kabir ya haifi 'ya guda ɗaya ta kuma bata yi zuriya ba sai kuma a mako mai zuwa da izinin Allah. Amma kahin nan muna yin godiya ga shugaban ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya da Afirka, Sheikh Ɗahir Usman Bauchi, da wakilinmu Abdulwahab Muhammad wanda ya zamna ya tattauna mana da shi. Yanzu a madadinsu da wadda ta hada mana sauti Judy Leathers Gresham ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya haka kuma Allah Ubangiji ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai a shirya a ji ra'ayoyin da kuka aiko mana. Salamu alaikum mai magana faru ba tare da kutu Najeriya. Ina so in ba da ra'ayi na game da takardar kuɗi ta dubu biyar. Abin da zan ce alhamdulillahi alhamdulillahi. Mun gode wa Allah da ya kaddara ya sa shugabanninmu suka fahimci abin da suka kake so kuma suka bi haka. Da haka muna godiya ga 'yan majalisunmu da suka yi tsaye akan haka. Muna godiya ga shugaban ƙasarmu da kuma shugaban bankin Najeriya gaba ɗaya da suka amince suka bi abin da talaka ke so sai gudu sai Allah ya saka musu da alheri sai magana faruku yahuza asara assalam ni ne yanzu bako ina magana daga layin matawalle musau a hakikanin gaskiya abin da yake faruwa a najeriya mun ma jin daɗin shi muna cikin matuƙar wahala kuma gaskiya ina kira ga shugabanninmu da su yi ƙoƙari sa da kansu da janar muhammadu buhari don shi janar muhammadu buhari ikon allah ne kuma shi janar muhammadu buhari mutum ne wanda yake hangen nesa ya hango kusa mutum ne wanda zai iya shawo kan matsalin da yake damu arewacin najeriya da kuma najeriya a baki daya bayan ga haka suwa mu da suke ba wa gulnaf shawara sani da cewa fa wannan abin da yake faruwa sannu sannu arewacin kasan nan zuwa gaba fa wannan abin daga na zuwa shekara tara addabban gaba ɗaya afirka ta yamma ma don me don su suka jawo yaya za a yi a ce su tara a najeriya su ne da su ci zaɓe su ashirin da kuɗi duk zaɓe su bai da wani amfani na gode hamza bako 070 394 1200 na gode na gode doa na gode yan najeriya allah ya ba wa najeriya zaman lafiya na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Nasiru Bello Sokoto. Ina magana ne akan abin da ya danganci shugabannin Najeriya ga talakawansu. Ya Allah shugabanni su rinka yin adalci akan talakawa saboda talaka Najeriya suna cikin wahala. talaka za ya je aiki bisa ga shugabanni su ce da kuɗi su biya talakawansu masu musu aiki suna abin ciwon su biya talakawa to yan sana'a na baya masu masu zuwa su sayar da ma yan kwadago sana'a to ba a biya talakoki ba su ne za su samu su da tunanin da cewa fa najeriya ƙasa ce mai arziki sannan kuma talakawa ba duka kowane yake da aiki ba idan an biya ma'aikata masu aiki na hakan da masu aiki na kasunna a wajen su ne talakawa ke zuwa suna sayar da sana'o'insu suna suna samun da abin da suka ci suka laluwa iyalin mai magana na nasiru bello ce gada mazanin za su a za su a wuta lafiya sashen hausa na murya amurka Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amurka mai magana Alhaji Musa American Suya Kibin Najeriya. Ni na ra'ayi ina kira Allah Najeriya don Allah ji tsoron Allah hukuncin da an kaza al-Mustafa idan ba shi yiwa to a ba lauyoyin shi takarda ta ɗaukar kara domin waye wani irin walakanci ne wani irin walakanci ne da iskanci da cin amana shin alƙalan Najeriya shin ba ku jin tsoron Allah ne shin wai bidibi ko aiki ko talaka Najeriya idan bi talaka Najeriya ko aiki to awa talaka hukunci na mai adalci domin wannan hukunci da an karke mun hanzalin musamman ba ya adalci ba domin rashin adalci idan an ce an yanke mutum hukunci in za a ɗauka ƙara a ba lauyoyi takarda ta ɗauka ƙara amma ba a tsare mutum ba babu li babu lawai tun lokacin da ana wannan shari'a har yanzu ba ake hukunci ba to wallahi ba gaba ɗaya za mu koma kotun Allah da mu da ku za mu koma kotun Allah assalamu alaikum mai magana alhaji musa an takan su a gaban najeriya na irin cin hanci da rashawa wanda ya kaso su a najeriya billahi na biro su da mu. Najeriya mu talakawan Najeriya mun gaba ne kuma wallahi an ba mu haɗa kanmu ba muna cikin wahala Kirista musulmi mu ne za mu tsaya mu haɗa kanmu mu yaƙi wannan shugabanni waɗanda ba su da adalci domin in mun kai faɗa akan su aikin banza ne ba su gani wallahi mu tsaya mu shirya mu yaƙe su me yaƙi mu shaye musu mu kauce musu mu yi kokari mu haɗa kanmu mu zaɓi shugabanni masu adalci ubangiji Allah ya muna jagora na kware shi yadda mu Najeriya da ba mu zaman laya assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa Amerika sai ake Najeriya Assalamu alaikum madayan Amurka mai magana Bala na yashi gon yashi a garin Lakwaja a ah, masifan da yake samu mu a nan garin Lakwaja shi dai to makai kai ma kuka an Allah ambaliyan ruwa ya mamaye garin na daga baki daya hanyoyi da yake ta mutane ga shi nan sai ɗauki nima har ma abin ya kai yanzu nan hanya da mutane suke bi ruwa ta yi mamale gurin na tsaya da gwamnatin tarayya ta yi wa Allah da annabin ta ta mana ɗauki zuwa garin na kwaje saboda ambaliyar ruwa nan ya ma sa mutane sun rasa gidajensu kaya biya kalwanta Eh, mutanen na kudu sun shiga cikin wani bala'i allah kama da sauƙin abin nan magana bala na yanzu yanzu na kwaja a najeriya na gudu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na a abubakar ibrahim azare da allah ina so zan ba da eh, tsokaci ko kuma zan ba da shawarwari game da abubuwan da suke addabar musamman a arewacin najeriya na bala'in da muka samu kanmu a ciki ina roƙon Allah tunda waɗannan bayan Allah an kira su an yi waye da sauransu mun fahimci duk wanda suke zuwa suke sa a cikin kashe mutane wallahi tallahi ba manufarsu Allah da annabi ba manufarsu a cikin iya da arewa a jawo arewa talauci da katutu da bala'i to in Allah ya in sha Allah arewa ba za ta cikin talauci ba. Sunana Nasiru Adare mai lamba 06 Muna Amurka Allah ku ida mana wannan sako wurin mai girma shugaba Muhammadu isu da mai girma shugaba Jonathan na Nigeria saboda Allah su diba su haɗa kai su tausaya ma mamman gawo alhaji mamman gawo wanda ya waka Najeriya da niger duka ɗaya suke saboda muhimmancin wannan haɗin kai da ya gwada Nijar da Najeriya ɗaya ne da Allah su mai gida na musamman ba ana wano cikin gidan laka tana son taushe abin yana ba da kuma muna kira ga mai girma Muhammad Isu saboda shin kan da gare ya tausaya shi da dan uwa ta na Najeriya ai mu mamman gawo gida wanda kowa zai zo ya diba To da haka muka zo ƙarshen shirin jin ra'ayoyinku na wannan lokaci sai a dakace mu da shiri na gaba domin jin ƙarin ra'ayoyinku. A huta lafiya. yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Hukumomi a Magadishu babban birnin kasar Somaliya sun ce wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba can harbe wani dan majalisar wakilan kasar mai suna Mustapha Muhammad Abdullahi a yayin da yake fita daga masallaci a jiya Asabar. Takwarorin aikin sada shaidun gani da ido sun ce an yi ta harbin Mustapha Muhammad Abdullahi kuma ya mutu ne a yayin da ake kai shi asibiti. 'yan bindigan dai sun arce kuma babu kungiyar da ta buki kirji ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan haram hukumomin kasar libya sun kwace sansanonin 'yan yakin sa kai a birnin bangazi da ke gabashin kasar bayan tarzomar da aka yi wadda ta zama sanadin mutuwar mutane goma sha ɗaya da rauna fiye da mutum sittin aron gama da aka yi a harabar headquarter 'yan yakin sa kan jihadin kungiyar ansal al-sharia ta biyo bayan zanga-zangar da aka yi a ranar juma'a lokacin da dubban 'yan kasar libya suka je rungwano a titunan birnin benghazi suna buƙatar cewa sai lalle a wargaza ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai jiya asabar an ci gaba da yin zanga-zanga a kasashen musulmi da wasu kasashe dangane da bidiyon wulakanta addinin musulunci da aka sa a yanar gizo Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen a ciki har da maimaitawar shirin lahiya uwar jiki na Jummai Ali da Dr. Muhammad Ladan. Kahin nan yanzu a madadin Kabiru Fage da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu. Ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.